قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون يا كي ونا النبي تباس mun ga jujjuya fuskarka da ganinka a sama kana jiran saukar wahayi akan canza alƙibla zuwa inda kake so to za mu juya ka zuwa ga alƙibrar da ka yarda da ita kuma kake santa ita ce ɗakin Allah mai alfarma wato Ka'aba maimakon Baitul Muqaddas da kuke kallo yanzu ka juyar da fuskar ka zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma a Makka haka kuma muminai a duk inda kuke ku fuskanci inda ɗakin Allah yake yayin yin sallah waɗanda aka ba littafi daga Yahudawa da Kiristoci sun sani cewa canza alƙibla gaskiya ne da aka saukar daga wanda ya halicce su ya tsara lamuransu saboda tabbatar hakan a littafinsu Allah ba ga falalle ba ne dangane da abin da masu bijirewa gaskiya suke aikatawa yana sane da su tsarki ya tabbata a gare shi ya san haka kuma zai saka masu akan haka